A Najeriya tsuguno ba ta ƙare ba a kan binciken badakalar biliyoyin naira da Majalisar Dokoki ta gano a hukumar da ke kula da yankin Niger Delta, wanda yake nuni da cewa dara ce za ta ci gida domin 'ya'yan jam'iyyar APC ne ke barazanar gurfanar da junansu a gaban kotu. Na baya-bayan nan shine wanda kakakin Majalisar Wakilai Femi Gbajabiya Mila ya ba da umarnin shigar da karar ministan ma'aikatan Niger Delta Godswill Abbabio muddin ya gaza kawo hujja akan ikirarin da ya yi cewa 'yan majalisa ne suke karɓe kwangilolin hukumar nddc a nan kakakin majalisar wakilai femi gbajabiya mila ne yake bawa akawun majalisar umarnin shigar da kara akan akpabio a madadin majalisar wakilan refuse to sit here in good conscience and allow anyone to assassinate the character of the house in an attempt to deflect accountability for their conduct in office. To sai dai ƙwararru a fannin shari'a da ma 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu a kan tanadin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi a kan irin wannan yanayi da jam'iyyar APC ta tsinci kanta a ciki. Da farko ga ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Ibrahim Umar. Sashe na 36 na tsarin mulkin nan ya ba da dama na cewa kana iya ka nemi a neman maka haƙinka a duk lokacin da wani ya yi wani abu wala Allah ya tozarta ka ko ya ci maka mutunci ko kuma ya maka karya ko kuma ya maka wani abu wanda yake zai shafi mutuncinka ko darajarka ko kuma kimaka shi wannan minista gosula fabio ya fito ya yi wannan bayani ko da yake daga baya ya ba da wasiƙa wadda take nuna kaman yana da na sani akan wannan furuci da ya ni cewa mafi yawan kwangiloli 'yan majalisa ya ba ya roƙe su kuma su feshi a akan haka. Sai ra'ayin barista Nura Ɗanbatta. Yan majalisa suna da dama a yadda suka yi yunkuro suke so su kai karar minista na NDDC saboda ya musu kazafi ko ya kuma bata musu suna. Za su iya kai wannan su wannan kilamin kotu za ta karba za su iya kaiwa dama su ci suna da wannan dama kowa kuma yana da wannan dama a ɗan Najeriya. Amma ga sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a gundumar Gwange ta jihar Yobe, Sale Bako da Sabon Fegi yana ganin akwai abin dubawa a yanayin da jam'iyyar apc ta tsinci kanta a yanzu wannan kamar ɗaukan wuƙa ne suke so su huda cikinsu sakamakon in suka yi la'akari da yadda aka sha gwagwarmaya a shekara ta 2015 har jam'iyyar ta kafa mulki a Najeriya. A wadda haka ɗin sai naga kamar duniya za ta iya mana dariya ya kamata idan duk akwai wani rigima a zauna a teburin sulhu a cikin gida a ɗinke wani baraka ko makamancin haka. To amma alhamdulillah ina da yaƙinin cewa a yanzu wadda aka aka shi rikon jam'iyyar a mataki na ƙasa mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Mala Boni zai ɗinke duk wata baraka a yanzu ma ya fara tunda har mun samu tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya shigo wannan jam'iyyar. ita kuma majalisar dattawa ta ba da umarni cewa ma'aikatan hukumar nddc su mayar da sama da naira biliyan ɗaya da ɗigo uku da suka rarrabawa kansu akan wai za su yi amfani da kuɗin wajen kare yaɗuwar cutar coronavirus madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya